bismillahir rahmanir rahim zumuncin mu a yau kashi na goma sha ɗaya miƙewa ya jiki a sanyaye zuciyarsa kamar an sauke masa nauyin da ya kai girman dutsen mambila ita kuma azaba ta hana ta yin kuka da ƙyar ta iya tashi abinka da mutumin da shi ficewa ya je bayi ya wanke jikinsa ya bata a cikin ɗakin a daddafa ta fito tsakar gidan tunanin yadda za ta rabu da wannan azabar da take ji take yi da ƙyar ta iya ɗiba ruwa ta wuce bayi tsugunan ma sai ya zame mata aiki amma haka ta daure dan dai kawai ta daina jin zafin gurin tana watsa ruwan sanyi ta wani irin ihun azaba tsakar gidan ta fito tana safa da marwa tana zubar da hawaye tana kiran sunan Allah azaba kam iya azaba atika ta shata a wannan ranar don ko abincin kirki babu a gidan gashi babu abin da za ta iza wuta ta sa ruwan zafi a haka take tsaye tana kuka a gurin haddare ya fara yi surutun ma'u ta fara ji sama sama a kofar gidan dan hankalin ta ya fara kwanciya ta san za ta samu kuɗin abinci ne ta ci sallama dai amarya hanu ta sa ta karbi baɗa da ke kuka jikinta jike da fitsari saboda duhun da ke tsakar gidan ma uba ta lura da yanayin tafiyar atika ba ɗaki ta shiga ta yayo yayi ta fito ta ɗauko dutsen kyasta wuta ta kyasta shi cikin yayin take haske ya bayyana bata ƙara bi ta kan atika ba ta wuce ɗaki ta ɗauko ragowar tuwon da suka ci da rana ta ɗibi iya abin da zai ishe su a tukunyar ƙasa don ta ɗumama ta zuba wa atika mai sanyin cikin roba ta tura mata da ta iya duka ta miƙa mata baɗo sannan ta ɗauki tuwon can baya ta je ta zauna tana ta jin raɗaɗi a ƙasanta tsabar yunwa da take ji yasa ba ta jin sanyin abincin ta dinga tura shi tana zubar da hawaye muryar bingil ta ji a kanta tana share mata hawaye tana ba ta haƙuri wani sabon kukan ne ya kubce mata haɗi da rungume bingil wacce ita ma kukan take yi karfe sha ɗaya da rabi da minti hudu na dare tsuguna take tana wanke geran safe tana gyangyaɗi haɗi da sheshekar kuka sanyin da ke shigarta ta sama ta ƙasa shi ya haifar mata da rawar sanyi sosai jingina ta jikin kwarya ta fara kiran sunan Allah a cikin ranta nutsuwa ta fara ratsa ta kaɗan kaɗan har bacci ya so ma ɗaukar ta ko minti biyar ba ta yi ba ta jiyo murya baffa da ya lallaɓo ya fito ya zo inda take murya ƙasa ƙasa ya ce atika atika tashi mu je ki kwanta kuka sosai ta fashe da shi cikin ta na larabci wanda ba ji yake ba ta ce dan Allah ka kai ni gurin ummi Aisha sunan Aisha da ya ji ta kira ne yasa shi cewa me babban suna ta gyada kai jikinta na rawar sanyi to me me babban suna ta yi ganin da ta bai gane abin da ta ce ba ne yasa ta miƙe ta fara tafiya da kyar wani tausayinta ne ya ratsa shi da ya tana abin da ya mata ɗazu kuma bai samu damar tsayawa ya taimaka mata ba saboda kar ma'u ta dawo takawa ya da ɗan sauri ya isa gare ta ya kamo hannunta ya zaune da ita akan dakali ɗan ihu ta saki ta miƙe tsaye saboda zafi ya haƙuri ya faɗa jiki a sanyaye tsoro duk ya cika shi yayi ya ɗebo da yawa ya iza wuta ya ɗora ruwa sai da ya tabbatar ruwan ya yi zafi sannan ya juye mata a cikin ƙwarya ya mata nuni da ruwan da sauri ta matso kusa da ruwan bata damu da tsaiwar da ya a gurin ba ta cire kaya ta tsuguna ta fara tsarki tana kuka sosai saboda azaba sai da ta tabbatar daga zafi ta dan fara jin daɗi sannan ta watsa sauran ruwan a jikinta kayanta ta ɗauko ta sa ta wuce ɗakin da take kwana ta rantsa ido ko baccin da ta fara zai zo ya ɗauke ta sai dai fa bacci ya ce ki neme ni inda kika ajiye ni miƙewa tai tana addu'o'i tana roƙon Allah abin da ya fi zama alkhairi a gare ta ko da kuwa a ce mutuwa ce ta tabbatar da yanzu ba ta da ragowar gata daga Allah sai har ɗejo shi kuma har ɗaya da san ba shi da masaniya halin da take ciki da wannan tunanin ta fara gyangyaɗi har bacci mai cike da mafarkai gaba da ita watanni uku sun shuɗe watanni masu cike da tsananin wuya ga atika duk wani aikin gidan da ƙarfi ita take yin su kama daga wanki surfe da sauransu a cikin watannin an samu sauyi na ci gaba sosai a ƙauyen ci gaba daga ɓangarori da dama sannan ci baya ga baffa kullum kwanan duniya sai shanayen da aka bar musu da wanda ya siyo da kuɗinsa sun kasa sai dai ya yanka ya kai su ƙauyuka don a siya a haka ne zama mahaucin karfi da yaji bai ƙara marmarin bi ta kan atika ba saboda kar tsautsayi ya sa ma'u ta gane a cikin wannan hali ma'u ta dage da sana'o'i kala-kala don ta hidimar gidanta da 'ya'yanta atika ce karfin sana'o'in kuma ita ke yin su amma ko dan kwali ma'u ba ta taba tunanin siya mata ba yammacin ranar asabar ma'u ta tsuguna tana gasa naman gafiya nan take kamshi mai hade da kauri ya gauraye gidan sannan a hankali kamshin ke ziyarta hancin atika wacce take tsuguna tana goga gero a jikin dutse tun tana daure jin kanshin har ya gagare ta ta yi saurin miƙewa baki cike da amai ta dinga kwaro shi sai da ta amayar da komai na cikinta ta zauna a gurin tana mai da numfashi bayan ta ɗauraye bakinta bingel wacce ita ta zama ƙawar hirarta ta matso tana shafa mata kai ita kuwa ma usan bata kawo komai a ranta ba sai ma ci gaba da gashinta da ta yi duk a ta shawara ce ke damunta tana gama gashin ta kalli atika keke ta yi mata nuni da geran a hankali ta miƙe ta koma bakin aikinta. ta tana kallo kasaf ta kasafta naman ita da 'ya'yanta dama naman bai bata sha'awa ba sam aikin ta ci gaba da yi in ka ga yadda take aikin sai ka ɗauka baiwa ce jin naman ta yi a setin ta da sauri ta ɗago ta ga bingel a tsaye tana ta mata murmushi a kasanta ta cire mata da yawa don ta ga ba a bata ba wani aman ji ya ƙara tahowa ga dangadan wannan karan a gurin ta sake shi wani irin ashar ma'u ta saki ta ce A kan gari na kika yi min wannan aman bata karasa magana ba ta ci ta ƙara kwararo aman har akan dutsen a'a wannan ba lafiya ba ma'u ta faɗa tana matsowa kusa da ita hannu ta sa tafin finciko ta ta duba jiki na kirma ta ɗaga mata riga Gani da ta yi nonuwanta sun ciko kansu ya yi baƙi ƙirin. ya sa ta sakin wata 'yar ƙara haɗi da kiran sunan Allah ciki gare ki atika babu mayafi ka ta fita ta nufi gidan haire don ta ga atika za ta ɓata mata lokaci a sakar gida ta samu haire da maryam yar shi tana koya musu karatu haire ta faɗa da ƙarfin gaske a kiɗa mahaira ta ce ma'u lafiya kuka ne ya kubce mata ta ce haira atika ciki gare ta miƙewa haira ta ce cime ciki ma ta faɗa cikin rawar murya gabaki ɗaya idanuwansa sun rufe sun manta akwai maryam da yar haire kawar maryam a gurin anya ma'u ciki ne bakin ce bafa fita ba kusanta ta ba to waye mata cikin ma ta faɗa ni ma tunanin da nake yi kenan mayafi haira ta ɗauko ta ce mu je gidan sana fita maryam ta ce da laraba bari in je gida bayan sallar la'asar zan dawo laraba ta ce to sai kin dawo kin ga zan yi aiki da na raka ki ba komai maryam ta ce sannan ta kwashe yan tafanta ta yi gaba da gaske kiya maryam wallahi ummi sunan da atika ta raɗa mai babban suna kenan da gaske nake aisha ba ta yi kasa a gwiwa ba ta sa yaro ya mata magana da har ɗejo kwashe komai ta yi ta faɗa masa sannan ta ce dama labinci ta sha faɗa min halin da atika take ciki a gidan ba na kamawa ne saboda kowa ya san halin laminju yawanci magana ta ƙarya ne rai a wata har ya ce ki shirya zan sa bala ya raka ki sai ki je ku taho min da ita tunda muhammad ya fara tafiye tafiyen nan na san lalle rayuwa atika na cikin gadari cikin gida aisha ta shiga ta shirya tsab da mayafi bala shahu wanda a yanzu ya zamto shakikin gidan malam har dejo shi ya mata rakiya har gidan a tsakiya suka sa ta suna jero mata tambayoyi irin na kurami da haushi ya ishi ma'u ta tashi da ɗauko sandar shaɗi ta fara narkarta da shi ba ta taɓa raba ɗaya biyu bafa ne cikin nan dukanta take yi sosai hairana tarewa tana faɗin kar ki kashe musu ya ma'u ki bi komai a hankali wani irin a hankali zan bi shi am ni ba fa zai wa amana ni ba fa zai ha'inta kuka sosai take yi tana na kawo baiwar Allah sanda kwace sanda haira ta ce shi yasa na ce baki da wayo ma'u in ba rashin dabara ba kya fara jibgata maimakon ki bari mai komai cikin hikima ga magunguna nan da zai sa cikin ya fita cikin makwarara sai dai ki ga makwarara a gidanki da yarda Allah Aisha ta faɗa tana ƙarasowa cikin gidan rai a ɓaci. Rabon ajali da gudu bingil ta rungume aisha tana kuka tana faɗa mata irin dukan da mamanta ta yi wa atika share mata hawaye ta yi ta ce allah ya turo mai cetonta zainabu inda take tsuguna suka karaso, aisha ta ɗaga ta ta ce mu je can gida insha allah daga yau kin bar zaman wahala cikin nan kuma sai kin haife shi ko da kuwa dukkan ƙauyen nan za su taru a kanki kuma dole ya amsa sunan muhammad a matsayin uba wani irin ƙolulin bakin ciki ne ziyarci ma'u bata dubi girma da darajar da aisha take da shi a ƙauyen ba ta fara zaginta. ta ta inda take shiga ba ta nan take fita ba aisha dai bata waigo ta kalle ta ba ta ce sai dai ku mutu da bakin ciki dan cikin nan babu abin da zai hana shi zuwa duniya wani sabon fefan zagin ta bude idanuwanta sun yi jawur Asalin ta na arni ya ukari mara imani ya bayyana a jikinta da sauri haira ta toshe mata baki ta ce me babban suna kike zagi ma'u kina son allah har ɗaya ya fushi da dukan ƙauyen nan ne idan hankali ya gushe nemo shi ake yi cike da masifa ta ture haira ta ce wallahi sai kun ga abin da zai same ku dukkan ku ba dai ni nan kwat nasir kuka yi wa haka ba sunanta kenan kafin haɗuwarsa da baffa wallahi duk sai kun gani Ta finci kwanan bingil haɗe da ɗaukar baɗa ta fice daga gidan haƙuri haira ta bita tana ta bata san bata saurare ta ba ta wuce da yaran bingil na kuka ta ki kallon ta balle ta kula da abin da take so alkhairi insha Allah Aisha ta faɗa tana kallon ma'uda ta yi nisa da gidan gida suka wuce su ma haira na biye da su tana faɗin dan Allah har ɗaya jiki haƙuri mai babban suna wallahi ko taɓa jikinta ban yi ba katse ta aisha ta ce babu komai haire kowa ya nagari dan kansa suna isa yaran gidan suka rugo da gudu suka rungume ta dama sun yi kewarta matuka dan ma uba ta yarda su zo gidan matan har ɗaya jama'a suka fito suna musu barka da zuwa hari da jajantawa atika ɗaki aisha ta wuce da ita ta sa maryam ta iza wuta ta sa ruwan wanka kafin ruwan ya zafi ta dama mata fura da nono sannan ta sa aka karɓo mata kwaɗon zogale a gurin laure mata har ɗaya ta biyu zogalen kaɗai ta iya ci ta sha ruwa ta ɗan kwanta a inda take zaune Bacci mai ƙarfi da daɗi ya gaba da ita. Gyara mata kwanciya Aisha ta cike da tausayawa. Kyakkyawar fuskarta ta kalla, ta sa hannu ta share mata hawayen da ke gangarowa a gefen idanta. A zuciyarta tana hailala ga Ubangiji, da yake da ikon mayar da mai gata bawa. Allah ka ɗora mana jarabawa mai sauƙi wacce za mu iya ɗaukar ta. Da wannan addu'o'in mai babban suna ta tashi, ta fita tsakar gida don samuwa wa atika naman da za a gasa mata. Ki ci sai da yaro ya shigo da zabuwa an yanka ta. Dariya ta ta ce, ko baka faɗa ba na san bala ne ya aiko ka. Gyaɗa kai yaron ya fita da gudu. Albarka ta shiga sa masa. Saboda kullum sai ya kawo musu halattacciyar dabba gidan sun ci. Maryam ta miƙa zaben ta ce, maza ta yi amfani da ruwan zafin ta gyara shi. Amsa ta yi cikin ladabi, ta gyara shaɗi da bankare shi yadda zai yi kyan gashi. Kafin mamanta ta fito har ta fara gasa shi cike da ƙwarewa. Sai da ta gama tas, sannan ta sa a ƙaramin bangaji ta wuce ta kai wa Aisha. Saboda daɗewa bata huta ba, da kuma ƙarancin baccin da take samu, yasa ta kai har bayan isha'i bata tashi ba. babu wanda ya tashe saboda yanayin da take ciki sai da ta yi bacci mai isarta sannan ta tashi tana miƙa da salati ganin duhun ɗakin yasa ta miƙe ya zambar ta fara lalibe dan hasken da ke tsakar gidan ta hango ta tsagin wundan ɗakin ajiya zuciya ta ta ɗauki mayafinta ta rufe kanta sannan ta fito waje kamar jiran ta yaran suke yi ta fito suka kewaye ta suna kallon ta magana aisha ta yi mata ta ce ki je ki yi alwala ki salloli sai ki ci abinci ki wanka tana idar da sallah suka kewaye ta da abinci da fura da kuma gasasshen zabo Duwan ta ci sosai tana hamdala a zuciyarta. Raban da ta ci irin shi tun da kaddara ta kai ta auren baffa. Sai da ta ci ta yi kat sannan ta dora da ruwa. Naman ne kadai bata ci ba saboda san bata son kamshin gashi. Ba karamin hora ta ma'u ba da gashinta na kullun. Wanka ta da ruwan zafi mai daɗi sannan ta dawo inda suke ta zauna. Roƙon Allah ta shiga yi da ya batta a cikin Har Allah ya kama ta sanadiyar da sai haɗa ta da abinta da kaninta Atik. Kalla irin zaman da suke yi take yi mai cike da tsafta da ƙaunar juna. yaran gidan duk suna ƙaunar junansu haka ba sa yi wa wace ba uwarsu ba rashin kunya matan kuwa kullum cikin hira suke da karatun alkur'ani wani lokacin kuma mai babban suna ta tara su dukkaninsu har da makota ta ba su tarihin annabawan Allah da iyalansu da irin gwagwarmayar da suka sha shi yasa a koda yaushe gidan yake cike da mata da maza ko yaushe gidan baya rabo da abinci da kuma abin sha saboda yawan sadarkarwa da suke yi shigowa gidan ya fuska dauke da murmushi ya kalli ahalin gidansa ya ƙara samun nutsuwa a cikin ransa a kullum ƙara godewa Allah yake yi da ya haɗa shi da Aisha da kuma sauran matan shi masu fahimta da lura. Zama ya tsakiyarsu ya kalli Atika ya ce, "Barka da zuwa cikin ahalina. Na yi matuƙar farin cikin jin za mu samu jininki a cikin zuri'ata. Ina miki fatan Allah ya sauke ki lafiya. Daga nan sai mu tafi can ƙasar ku da ɗan da ki haifa." Amin. Matansa suka amsa cike da farin cikin addu'ar. Kallon Maryam yayi ya ce, "Malama Maryam, ku koma gefe can ke da ƙannanki, za mu yi magana da iyayenki." Miƙewa suka cike da ladabi suka koma wata tabarmar a can kusurwar ɗakin saure matan harɗeja ta uku aisha ya kalla ya ce mun kusa samun siriki cike da farin ciki laura ta ce alhamdulillah wa ke son maryama bala bala ne yake santa ɗazu ya turo mahaifin shi na kuma ce na bashi cike da farin ciki dukan matan suka ce masha allahu allah ya sanya alkhairi allah ya basu su a ɗaye ba amin harɗeja ya faɗa ya kalla aisha da take amsawa sai dai murmushi kawai take yi ita a dole kunya yar fari nan ba suka shiga tsokanar ta cike da nishaɗi kamar baki shiyoyi ba bayan wata biyar mummunar ƙaddara a lokacin bafa bai waiwayi gida ba yana can yana neman kuɗi saboda ya tsira da mutuncinsa da na iyalinsa kullum cikin tunaninsa yake ciki har da atika da san ba shi da masaniya tana ɗauke da cikinsa cikin ƙudurar ubangiji neman da yake yi allah na sa masa albarka a cikinsa don har ya samu ya sai wani ɗan gida mai ɗaki uku ginin siminti na jaka biyar da rabi a cikin jalingo a wannan lokacin ne ya niyya zuwa gida don ya tattaro iyalinsa ya fara sabon zama da su mai cike da jin daɗi a cikin watannin da suka shuɗe aka ɗaura auren maryam da bala shaho barna a wurin shaho ba a cewa komai saboda yadda ya ɗauki malam da ahalinsa bauta ce kaɗai ba zai iya musu ba don kuwa ya taimake shi gurin samun rayuwa mai inganci da tsafta atika ma ta yi ɓulɓul cikinta ya girma sosai har ya yi mata nauyi gab take da shiga lokacin haihuwarta kula ta musamman take samu a gurin harɗeja da matan shi ba irin kayan da ba su saƙa wa jaririn ba tun kafin zuwan shi duniya a wannan lokacin atika ta ɗan fara jin fulatanci kaɗan kaɗan dan aka mata magana za ta ji amma mayarwa ne ke mata wahala ita kuwa tun da ta tafi can garin su ukari ba ta dawo ba sai dai aikin mugun abin da take yi wa atika da cikin jikinta haka duk juma'a sai ta bi motar katako ta je garin dan ta ga ko mijinta abin ta ya dawo sannan ta shiga gidan haire da ba ta sabon magungunan da take kaiwa atika don cikin ya zube. bata san hayar watsi take yi da maganin ba dan ita mace ce mai tsananin tsoro tunda ta amshi musulunci ta daina duk wani aikin saban Allah dama wani lokacin ma uke zuga ta su yi tare yanzu ko da bata nan kullum tana gidan har da daukar karatu yau ma kamar kowace juma'a ta gama shirye shiryen ta na mugun kullinta ta dauko su bingil ta shirya su don yau in ta tafi ba za ta dawo ba ta san da tana garin babu abin da sai hana ta kashe dan da ke cikin atika yanzu kuwa ta ɗauki alwashin kashe shi har atikan saboda in ta barta to fa sai har ɗaya ya san yadda ya sake saka ta a cikin rayuwar shi gara kawai ta kashe su ga baki ɗaya a daidai kwanar da za ta sada su da hanyar ƙauyen sai kaga cincirin da 'yan ta'adda babu kaya a jikinsa sai ta yi a kafaɗinsu da ƙugunsu tsayar da motarsa suka yi suna wasa wuka a ƙasa fitsari bingil ta saki ta fara ihu tana kuka 'yan ta'adda suka sako da mutanen mota suna ta faman muzurai cikin wani irin yare suke tambaya su ko su musulmai ne direban da yake yana yawon safara kuma ya san musulmai sun fara yawa ya ce e? shi musulmi ne nan take suka farɗe shi suka yi wurgi da gawarsa ma'u jiki na rawa ta ce mun kai musulmi ne ka ɗauko mu ta fara tambaya karen motar girgiza kai karen mota ya ce ni cikakken mabiyin addinin sarki hazayya na ukari ne dariyar keta mutanen suka yi suka ce ina za ku ma'uda ta gama samun mafita ta ce gyambu ƙauyen da malam harɗeja ya cika ce da musulmai za mu je ne don mu yi musu magana akan abin da suke yi mara kyau sun yadda bautar iyaye da kakanni sun ɗauki wani addini da har ɗaya ya kawo cike da farin cikin samun nama ogan ya ce dama mun daɗe muna son kai farmaki ƙauyen mai girma sadin ya daɗe yana bamu labari akan malamin da ya yi wa ƙauyen ƙawanya da musulmai ku shiga mota ku jagorance mu don mu aikata abin kirkin da za a daɗe ana tuna mu da shi har duniya ta naɗe a ƙofar gidan jawar ma'u ta sauka da 'ya'yanta ta yi musu nuni da gidan harɗejo ta ce musu za ta dubo ɗaya malamin ko yana nan za ta zo ta same su wucewa suka yi ita ma ta kama 'ya'yanta ta ruga da gudu ta shige gidanta ta turo babban fatanta shine su fara yin layyarsu da atika can ƙuryar ɗaki ta shige ta kwantar da 'ya'yanta haɗi da tsorata su don kasa ce za su tashi su fita sai da ta tabbatar bacci ya ɗauke su sannan ta fito ta tsaya tsakar gida tana kasa kunne ita dai in buƙatar ta za ta biya to kowa ma ya mutu yadda ta ci alwashi a ƙauyensu na cewar bai isa ya mata kishiya ba kuma sai gashi banda kishiyar har da 'yan uba 'ya'yanta za su samu ina sam in ta bari hakan ta faru to bata cika jinin manasir ba kamar yadda suka saba taruwa a kofar gidan ranar juma'a maza da mata to yau ma hakan ce ta kasance kamar daga sama suka ji tsayuwar motar katako a kansu babu wanda ya yi yunkurin katse sallar saboda a iya sanin sa ƙauyen nasu lafiya lau yake dan musulmai sun yi rinjaye a garin yanzu tun ba ma san da shawu ya karɓi musulunci tsindin ba a da ƙarshe suka ji an fara kai masa farmaki ba su sallame ba sai lokacin da suka gama zaman tahiyyar ƙarshe suna sallamewa kowa ya fara neman hanyar tsira 'yan ta'adda suka kewaye su suka dinga sarar jikinsu Allahu Akbar, Malam ɗaya ya faɗi, nan take wurin ya ɗauka. A nan fa shawo da mutanensa suka tuno da dabanci, suka tuɓe kaya suna faɗin Allahu Akbar. Suka nufi 'yan daban nan gadan-gadan. Rashin makamai ne ya cuce su, shi yasa duk faɗin da suke yi aka sassari shawo. Cike da ƙarfin hali shawo ya ƙoƙarin fizge katuwar wukar jikin ogan. Nan fa sa ihu ya fara saran su iya ƙarfinsa. A take samarin gudun suka shiga gidajen kusa, suka ɗauko makamai, Cike har da dai mahaifin shawo. Shi kuwa har sallah ya koma ya ci gaba da yi, yana roƙon Allah ya kare shi da dukkan jama'ar musulmi idan ajali ya zo babu makawa sai an tafi babu addu'ar da take ɗauki ajali a jikin mutum kamar haɗin baki su ma arnan ƙauyen nan suka fito da makamansu in ka san farkon rigima baka san ƙarshen ta ba rigimar da ma'u ta haɗa saboda son zuciyarta ya haifar da mutuwar rayuka da dama ma'u bala'i ce a cikin al'ummar musulmi shaho ya jiga ta iya ta shi kaɗai ne mai ƙarfin da ke yaƙar su sauran arnan garin abin da sa suka ci galaba a kansu saboda daga cikin gida suka fara gurin mata sai da suka karkashe matansu da 'ya'yansu sannan suka fito suka haɗa hannu akan mazan dama ba ƙar matsana suka yi wa harɗeja ba wani a cikinsu mai siyar da barasa ya kan harɗeja da gatari saboda shi tuni yake haƙon shi don haɗin da ya ga shanta ga ɗaukacin musulman ƙauyen wanda shi ya sa ya daina ciniki shaho na ganin hakan ya saurin tare shaɗi da kai mishi wuƙa ƙirjinsa ta baya wani ya lallaɓo ya sadu gefen kafaɗen harɗejo sannan ya sake lima mishi wuƙar